lalle wannan matsaloli biyu matsaloli ne wanda dukkan nijar gaba ɗaya sai mu ce ana fuskantar su musamman ma a abin da ya shahi wuta tunda wuta kaman kashi 60 bisa ɗari tana zama mana daga najeriya kuma sauran kaman ana sarrafa ta ne a nan ta fannin manyan injina wanda suke aiki da gazuwal to wannan matsala abin da yake bada mamaki shine kaman kirari wanda magabata mafi yawa suke yi da kowace cewa daga bana matsala ta kan kuma guri ne wanda ake ɗauka kaman kayayyakin da suka kawo suka sa ake tsammanin za su biya bukata alhali ba a tunanin da cewa a'a bukatar tana da yawa kuma banda bukatar tana da yawa garurruka kara girma suke yi kuma akwai kamfanunuka da suke kahuwa kuma duka wannan suna bukata kamar alal misali wutar lantarki wanda alaya dole a yau sai da ita ce duniya take ci gaba sai da ita ne kasuwanci zai ci gaba sai da ita ne a duka rayuwa za ta yi daɗi to wannan matsala babbar matsala ce tun da hali ya cire wuta ya zamanto kaman ka sa riga ne ka hudda tun da Eh, a wuni guda yanzu alal misali a nan mai sai ka samu kubir so hudu so biyar kuma kowace in ka dauki karamin tagadari ta ya awa guda to kaga wannan abin ba zai sa a ci gaba ko kaɗan ba ya zamanto wannan zance na wuta a hudda shi daga harkar siyasa in ya zamanto kowa in ya zo zancen siyasa zai yi bana zan kamu wuta kuma alhali ba zai iya ba kaga yanzu alal misali shekara biyar zuwa shida ake wannan zancen ta banza da wuri kuma babu takamaimai abin da aka gani kullun zahin ya zo wahala ce ake ci kuma ba a biya bukata ba haka bai yi ba na biyu biyu ya zaman to harkar nan ta wuta an san ba ala dole ba sai daga nijelek yanzu duniya ta canza ana iya samun wuta ta hanyar abin da ake cewa fano solar wannan fano solar kin bayo ba muke kira ga makunkunta ya kamata ya zaman to an ƙara rage jangali musamman ma kawowa kayayyakin nan daga kasashen waje nan makwabta mu burkina an rage jangali nan ƙasa wannan mali an rage jangali dan me nijar ba a iya ba alhali ranar nan ba siyan ta ba muke ita ce arzikin mu a yanzu tunda yanzu zamani ne wanda ake amfani da zahiri rana wannan zahir ranan ko ina ta wadatar a ƙasar nan idan da za a rage kamar wa'ansu ƙa'idodi na kawo irin wannan kayayyakin to sai ka ga nijelak ita ma mutane sun an shafa mata lahiya sai ka ga mutane kowa yana sayan amfanin solar shi yadda za ka samu wuta ka haske gidanka ka samu wuta ka ga telanka ka samu wuta ka samu ka samu dan vantikinka bukata ta nijelak ta kama sai a yi amfani da ita kun zama samun ƙorafe-ƙorafe na mutane dangance da ilolin da wannan yanke wuta ke yi musu ƙorafi na yau da kullum ne asara ce mutane suke fama da ita